عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Dukan godiya ta tabbata ga Allah, Ubangijin talakai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na litinin biyar ga watan jimadal akhir hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta biyu, wanda ya daidai da takwas ga watan fabrairu shekara ta 2021 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba 39 yakubu avenue daura da galadima road angwari miji kaduna a wannan ƙasa ta mu najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka ahkamul jana'iz wa bida'uha na Muhammad Nasir Din Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a a jerin kwanan karatun wannan littafi wannan shine majalisi na 29 za mu tashi a shafi na 45 a nawa bugun a fakara ta bakwai wanda mala yake cewa annayul ja'iz sanarwa na mutuwa wanda ya halatta idan ba mu manta ba a karatunmu na baya wato satinta da ya shuɗe malam ya gaya mana akwai hannun da shari'a ta yi wanda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi wajen sanar da mutuwa irin wanda yake ya yi kama da na jahiliya bi ma'ana maguzawan farko shine sukan tsaya a bakin kasuwa da bakin kofar gida a samu mutum ɗaya yana shelantawa yana ihu wane ɗan wane ya mutu wane bujimin mutum wane babban mutum wane an yi asaransa wane kaza kaza kaza ababen da ma duk wanda ake lissafawa bai tabbata akan wannan mutumin ba wato don nuna girma da bajinta na wannan mutumin ina fata an gane to wannan shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi hani akai to yau zamu yi karatu ne akan sanarwa na mutuwar da shari'a ta halatta wa mutum yayi kaga wancan ai mun karanta hadisai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani akan haka hadisi da Imam Tirmidhi da Imam Ibn Majah da Imam Ahmad a cikin musnadinsa da Imam Al-Baihaqi a cikin Sunan Al-Kubra kasa da Imam Ibn Abi Shayba a cikin musannaf nasa da isnadi ingantacce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani akan haka shine sai malam yake cewa anan yace wa yajuzu i'lanul wafati idza lam yaqtarin bihi ma yushbihu na'y al-jahiliyya wa yajuzu i'lanul wafati malam yace anan ya halatta a sanar da mutuwan wani idza lam yaqtarin bihi ma yushbihu na'ayal jahiliya idan ba a gwamu tsashi da abin da yake kama da irin sanarwa na mutuwan maguzawan farko ba wa kad yajibu zalika malam yace yana iya zama wajibi a sanarwa mutane wani fa ya rasu idza lam yakun indahu man yaqumu bi haqqihi min al-ghusl wa والصلاة عليه ونحو ذلك ما لن يتي إذا لم يكن عنده من يقوم بحقه من الغسل idan ya zamana cewa babu wanda zai tsaya wajen yi wa wannan mamacin wanka wattafini ya yi masa wasalati alaihi da yi masa sallah sallah ta jana'iza wa nahwi zalika da makamancin haka malam yana ce mana in aka samu mutumin da ya rasu inda ya mutu babu musulmai a wurin kuma musulman da suke wurin kididdigaggu ne to wajibi ne a sanar musu saboda su zo su tsayu wajen yi masa wanka wajen kama masa likkafani sannan a yi masa sallah sannan a raka shi zuwa makwancinsa zai zama wajibi a sanarwa mutane da wannan amma idan ya zama na cewa inda yake musulmai ne su ne kashi ɗari bisa ɗari ko casa'in da tara bisa ɗari kaga baya bukata a ce sai an dinga shelantawa amince matsalar saboda waɗanda suke wurin sun wadatar malam ya ce wa fihi a a cikin wannan gabar akwai hadisai da suka zo da suke ƙara ƙarfafa wannan bayani al-awwal hadisi na farko an abi hurairata malam yace daga abu huraira Allah ya kara yadda a gare sa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na'an najashiyya fil yawm alladhi mata fihi ya sanar da mutuwar najashi a ranan da najashi ya mutu a ranan da najashi ya mutu mala'ika jibrilu ya zo ya sanarwa manzon Allah sallallahu alaihi da mutuwar najashi kuma najashi musulmi ne ya musulunta shi ya aurar da ummu habiba ina fata an gane ga manzon Allah sallallahu alaihi saboda sun yi hijira zuwa habasha kuma ne sarkin habasha kuma wato al'amari na najashi akwai al'amari na ban mamaki asali mulkinsa lokacin da babansa ya mutu kawunsa sai ya ɗauke na jashi sai ya tafi da shi wani ƙauye ya ajiye shi sai ya hau kan mulki kagatun da na jashi baya nan kagawa zai mulki kawun kawun yana mulki mutane kuma sun san cewa an ɗauke na jashi an kai shi wannan ƙauye sai musibu ya dinga afka wa garin iri-iri suna fita daga wannan musibar wannan bala'in sai ya shigo suna fita daga wannan da wannan ya shigo ganin haka sai mutanen garin da dattijan wannan garin da dattawan suka haɗu suka ce kai jama'a wannan musibar da ke afka mana a wannan gari mun san ba komai bane face sarkin da ke shugabantar mu ba shi bane asalin sarkin da ya kamata najashi shine sarkinmu saboda haka mu je mu ɗauko sarkinmu mu dawo da shi shine sai suka je suka ɗauko najashi a garin da kawunsa ya kaisa bi ma'ana baffansa ya kaisa suka dawo da shi suka tsige shi baffan suka ɗaura najashi shi sa lokacin da ƙuraishawa suka turo amru bin al'as ya kawo wa najashi kyauta don ya miƙa su ja'far bin abi talib da sauran tawagar musulmai aka bashi shi kyauta bribe kenan ya miƙa wa najashi bayan ya tambaye su sun bada amsa sai ya ce kai Yadda Allah ya jawo min da mulki na ba tare da na ba da na ba rashawa ba Allah ya jawo min da mulki na haka su ma wa'annan ba zan karɓi rashawa a kan in miƙa musu miƙa su gare ku ba saboda haka ku tafi an tumul umana ku amintattu ne a garina a ƙasata duk wanda ya taɓa ku zai riski na a matsayina na sarki to najashi ya musulunta saboda lokacin da ja'far bin abi talib ya karanto mai sadran min surati maryam sai ya kuka hatta bakat asqifatuhu ma'a Reverend Fathers ɗinsa wanda suke tare da shi duk suka yi kuka sai ce wannan saƙo shi ne saƙon da annabi isa ya zo da shi babu manci. sai suka jefa mai shubaha ai yana cewa annabi isa ba kowa ba ne wai yana cewa annabi isa ba annabin Allah bane kaga su kristoci suna cewa ai dan Allah ne ko shine sai najashi ya tambayi Ja'far bin Abi Talib za zaka ce daga dangane da wannan Ya ce a'a mu ba mu kira shi a sunan Allah ba mu dai mun kira shi a matsayin annabi bawan Allah sai karanto mai aya daga cikin surati wato zuhru. in huwa illa abdun أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل sai najashi ya ce to ai wannan saƙon iri ɗaya ne ya zo da injila abin da ya zo a injila shine wannan yadda ya zo a cikin ƙur'ani saboda haka sai suka tafi a wulaƙance bai samu wannan dama ba to najashi da ya rasu da mutu yana musulmi ne kharaja ilal mu musalla sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito waje musalla shine duk inda ba masallaci ba ba a katange shi ba shine ake kira musalla sai ya fito tare da sahabbai saffa bihim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi sahu tare da sahabbai wa kar wa kabbara arba'an sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi kabbara guda hudu na sallan gawa wannan shine asali akan salatul ghaib duk mutumin da ya mutu a wani wuri wanda babu musulmai ina fata an gane kamar misali ka tura ɗanka karatu a wani gari daga cikin gari na china inda musulmi ko 1% ba su kai ba a wurin ina fata an gane ko kuma babu musulmi ko ɗaya ya je karatu sai allah ya kaddara ya mutu a wurin kaga magana a masa binne shi irin binne wanda ake wa musulmai kaga bai taso ba ina fata an gane to ku idan aka ba ku labarin sai ka zo ka samu limamin anguwanku shi limamin ka sanar da shi ɗana fa ya mutu ko ɗan uwana ya je kasuwanci a gari kaza kuma a garin tabbas ba musulmi Allah ya karɓi ransa ina fata an gane an ma ce za a yi jiginansa sai ya iya sati uku ko wata kafin ya dawo da matsalar kaga sai liman ya ce to in an zo yin sallah sai ce jama'a in an idar da sallah za mu yi sallan gawa gawar da ba ta nan wane ɗan uwansa wane ya rasu ko dan sa wane ya rasu saboda haka za mu yi masa sallah yanzu in aka sallah aka idar da sallah liman ya tashi ya ce to za mu yi kabbara ne guda hudu Ƙabbara ta farko ana karanta fatiha da sura Ƙabbara ta biyu ana yin salatu ibrahimiyya salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta uku ana yi wa wannan mamacin addu'a yanzu sai ku halatto a ku cewa yanzu wani muke yi wa sallah Ƙabbara ta hudu za a yi wa mamaci da sauran mamata da wanda suke wurin wanda ma ba sa wurin addu'a na gafarar ubangiji sannan sai liman ya sallame dama da hagu ina fata an gane kaga an yi bayani shi kenan sai liman ya ce Allahu akbar kabbara ta farko sai ƙara Allahu akbar kabbara ta biyu sai ƙara Allahu akbar kabbara ta uku sannan sai ƙara Allahu akbar kabbara ta hudu shikenan to anan fikihu da ya kamata mutane su gane a nan shine a lokacin da liman yake yi wa'ansu kila sun tashi sun rasa raka'a ɗaya ko mamu kaga zai zo a'a sun rasa sun rasa raka'a ɗaya saboda an idar da sallah ne a gane karatun ai mun ce bayan an idar da sallah akwai mamu masu bukai ko wani raka'a ɗaya kubuce masa wani raka'a biyu to ya tashi yana ramawa. kila yana sallamewa ana kabbara ta biyu ko ta uku ko kaga zai jona ne shi ma to idan ya jona ya ce Allahu akbar in raka'a in kabbara ɗaya ya samu kaga yanzu ana bin shi me kabbarori guda nawa guda uku to idan liman ya sallame shi a wannan gaban zai yi kabarbarinsa guda uku kuma zai yi addu'o'in da ake yi ta gawar ba ta wurin kuma daman tage din wannan mamacin ake so wannan addu'an ya kai gare shi ina fata an gane sai kabbara yanzu kabbara ɗaya ya samu sai ya ɗauke shi a matsayin ya yi fatiha da surarsa in yi kabbara ta biyu sai ya yi mai alatu ibrahimiyya idan yi kabbara ta uku sai ya yi addu'a ga wannan mamacin sannan kabbara ta hudu ya yi addu'a ga sauran mamata da wanda suke wajen sannan sai ya sallame Kina ba ta amani amma idan aka sallame shi ma ya ce assalamu alaikum kaga ya rasa ladan sallah da yawa mutane na wannan kuskuren ko Kina ba ta amani sai ya ce assalamu alaikum tunda an sallame a'a hadisin fiqhun istinbatun daga hadisin Abu Sa'ida wato Abu Qatadah al-Ansari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa atimmu abin da kuma ce muku ku rama in gawan na nan ne aka ɗauki gawan kai kabarbari guda uku za ka yi a jere kawai Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sannan sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah shikenan ka samu ladan ka cikakke amma in liman ya sallame ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum ka sallame to ka da wannan sallar ta ce maka saboda ita sallar jana'iza kabara nawa ake yi guda hudu kai kuma kayi nawa mafi karanci kabbara kenan guda nawa guda hudu to kai guda ɗaya kai kuma kamar yadda Ali bin Zainul al-Abidi ne ke cewa sallau alayya salatan la ruku'a laha wala sujuda la'alla Allah yarhamuni dan kafin nan sai ce a ah, bayan an kaddamar da shi sai ya ce aka mai kabbara kabbaran da mai la ruku'a laha wala sujuda la'alla ya rahamuni. ba ruku'i ba sujada saboda Allah ya gafarta min mu zo gaban tambaya insha Allah kai hakuri ina fata an gane saboda muna tafi an gane ku sai malam yake cewa akhrajahu shaykhani wannan hadisi imam bukhari da imam muslim suka rawaito sa wa ghayruhuma da wani ma bukhari da muslim sun rawaito sa malan yace wa sayati zikruhu bi jami'i ziyadatihi min mukhtalafi turqihi fil mas'alati 60 malan yace da sannu bayani zai zo ga baki daya karin da ya zo. na ruwayoyi daban-daban da aka samu da hanyoyin da aka same su a matsala ta 60 a cikin wannan littafin alhadithu sabi mana yace a hadisi na akwai insha Allah a gaba za mu zo mu ci karo da wannan hadisin sai mana a asani hadisi na biyu a wannan gaba sai ce an Anas qal قال النبي صلى alaihi عليه وآله وسلم حديثي دقى أنس بن malik. Allah ya ƙara yadda a gare ta ta ce ƙalan nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya ce akhazar rayata zaidun a usiba ثم أخذها جعفر فأصيب ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتذرفان ثم أخذها خالد بن وليد من غير من غير امرة ففتح له أخرجه البخاري وترجم له والذي قبله بقوله باب الرجل yan'a ila ahlil baiti bi nafsihi malam yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa akhadha rayata zaidun fa a yakin mu'uta ne wannan abin ya faru yakin mu'uta kuwa ya afku a shekara ta takwas na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina inda aka yaƙi wato a garin Kruk wanda ya fada a yau a Urdun ina fata an gane a garin da ake kira Mu'ta garin Mu'ta a dukkan da yake yau wannan garin ya fada garin Urdun to mutane sahabai su dubu goma sha biyu suka yaƙi mutane dubu ɗari biyu ku daman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya jagorori gusan guda hudu akwai zaidu akwai ja'afar, akwai abdullahi bin rawaha su uku ya ce in an kashe ɗaya daga cikinku wannan ya karɓa, in an kashe wannan wannan ya karɓa. to wani sahabi yake cewa tun da na ji manzo Allah ya faɗa haka na san dukkan za a kashe su ya ce in an kashe kenan ne akwai yiwuwar me za su mutu tunda Allah ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya masa kashfu sai Allah ya kwaranye mai amma aka nuna mai CCTV na abin da ke faruwa shi yana Madina su kuma suna wajen yaki shi yana garin Madina sai ya ce akhazar rayata zaidun usiba da zaidu can ina Harisa ya karɓi tuta na musulunci a hannunsa amma an kashe shi sun ma'akaza ha ja'afarun sa'annan ja'afar bin abi ɗalibin shi ma sai karɓi tutan bayan an kashe wancan ko don alamar faɗuwar tuta alama ce ta wato kaskanci gare ku kuma an ci nasara a kanku sai ja'far bin abi talib shi ma ya karɓi tutan ya rike an kashe wancan wanda ja'afar a tayyar ya rike da hannunsa aka sare wannan hannun ya rike wannan hannun aka sare ya rike da dungun hannunsa sannan suka soka mai mashi ka duba akwai zafi ko amma saboda ƙarfin imani da ke zukatansu ya rike da dungon hannunsa shi ne maza Allah ce Allah ya masa replacement da wannan da fuka-fukai ya tashi ya shiga cikin aljanna ina fata an gane to kaga anan Ja'far sai ya karfi tuta ko usiba shi ma sai aka soke shi aka kashe shi Sun kaza ha abdullahi bin Rawaha abdullahi bin rawaha wan amara binti rawaha maman nu'man bin bashir ina fata an gane shi ma sai ya karbi cutar fa usiba manzala ce shi ma aka kashe shi wa inna ainai rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la tadrifani lallai an idanuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda biyu suna zubar da hawaye yana ba da labari kaga Allah ya nuna mai CCTV a wannan lokacin kashi yana kallo abu na faruwa shi yana madina su suna wato muta kuma Allah ya nuna manzan Allah yana kallon abin da ke faruwa wannan shi ne ake kira alkashfu Allah ya kwaranye mai ya nuna mai ثم أخذها خالد بن الوليد من غير عمرة ففتح له yace sai Khalid bin Walid ya ɗauki tutar musulunci ba tare da an jagorantar da shi ba yanzu duk wanda manzala ya ce su zama jagorori duk an kashe su duk sun mutu sun yi shahada kawai Khalid bin Walid zai wuf sai karɓi tutar Ku kuma ya san dabaru na yaki Khalid bin Walid sai ya kasa sojojin musulmai sai ya ce yadda za a yi idan nan dubu uku suka taso ya ce sai su tawo haka ru kamar sun shigo kaga su kafirai za su ga kamar an samu sabon mayaka ne suka shigo ko ya ce idan sun shigo sai su kara ja da baya sai wasu su kara tawowa a bayansu kaga za su yi ta tunanin musulmai na samun mai karuwa kenan suke yi ko daga nan za su rikice haka suka rikice suka gudu Allah ya bada nasara kaga yaki yana bukatar ne artist talent yana bukatar kwanya da abin nan to Khalid bin Walid da wannan ya samu dama anan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta shi da saifun min suyufillah Akobi daga cikin takubbunan Allah a doron ƙasa shine Khalid bin Walid Allah ya bada nasara ta hannunsa kaga anan me malam yake so ya nuna maka tunda muna muna magana ne akan annayul jaiz sanarwa na mutuwan da ya halatta gashi manzo Allah ya bada labari ko an kashewa an kashe Zaidu canwa aka kashe Ja'far canwa aka kashewa Abdullahi bin Rawah kaga manzo Allah ya sanar to yana nuna mana halaccin sanarwa dan a san cewa wane ya rasu amince matsalar? sai ce a al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi wa tarjama lahu eh, imam al-bukhari yayi wa wato hadisin nan tarjama wallazi qablahu da kuma hadisin da yazo gabanin sa hadisi na sama kenan kaulihi da faɗansa sa yace babu rajul babun da ke magana akan mutum yan'a ila alil baiti bi nafsihi yana sanarwa ga mutanen gida da karan kansa cewa wane ya rasu wa qala al-hafiz hafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a yace a cikin fatul bari wa fa'idatu hadhihi tarjama fa'ida dake cikin wannan tarjama al-isharatu ila anna an-na'ya laysa mamnu'an kulluhu ishara ne yake yi cewa sanarwa na mutuwa ba kowanne daga ciki aka hana ba wa innama naha amma kana alul jahiliya yasna'unahu wanda aka yi hani akai shine irin aikin da maguzawan farko kafin musulunci suke yi idan mutum ya mutu a ce bakin kasuwa a ce jama'a ta kasuwan nan a garin nan an yi babban rashi wane ɗan wane mai kaza mai kaza mai kaza mai kaza an rasa shi a wannan gari an rasa wani bijimin mutum an rasa wani babban mutum an yi kaza an yi kaza irin wannan kaga kambamawa da irin wannan sanarwan shine manzo Allah yi hani amince wannan fakanu yursiluna man yu'linu bi khabari mautil mayyit ala abwab ad-duri wal aswaq yace fakanu yursilun sun kasance a lokacin jahiliya suna turawa man yu'linu bi khabari mautil mayyit wanda zai sanar da mutuwar mamaci ala abwabi dur wato a bisa kofan gidajen mutane a tsaya don a sa mutane kuka a taɓa zukatansu wal aswaqi da kuma ƙofofin kasuwannin da ke wannan gari duk za a je ana shelantawa jama'an wannan kasuwa na wannan babban gari an yi babban rashi wani kaza wani kaza wani kaza wani kaza irin wannan haken na nuna kasaita da bajanta to irin wannan shi ne manzo Allah ya hani kamar yadda za a je gidan rediyo a ce yau an yi babban rashi wani dan wane wannan kaza kaza irin ana kururutawa ta irin wannan shine aka hana amma in aka ce wane ya rasu kuma karfe kaza za a yi jana'izarsa kawai sanarwa aka yi ko ba wani alaman kururuta shi to wannan babu ne duk girman mai girma duk darajar mai daraja ya kai na wanzala Allah ga bai kai ba yana fata an gane to idan malami ne aga bai kai na darajar manzon idan mawadaci ne bai kai matsayin irin su na Usman ba ina fata an gane idan ma ma'aikacin gwamnati ne ko wani babba a cikin gwamnati kaga duk bai kai wa'annan ba kuma an samu a mutu Mazalla Allah ya rasu sai na bakar ya rasu sai na Umar an kashe shi ko haka sai na Usman da suka manci haka amma me aka yi ana so ka gane cewa ga manyan duk wata musiba kasa da rasuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake ina fata an gane sanarwa mutane wane ya rasu kuma Allah da za a yi jana'izansa lokaci kaza shikenan ba sai an kururuta abin ba kamar yadda wasu suke yi wai don a nuna fa wato wannan mutumin ba karamin mutum ba ne. ina fata an gane to shi da malam ce kultu, imam nasiruddin albani sai ya ce sai na ce wa idza kana hadha musliman malam yace idan wannan ya zama musulmi fasiyahu dalika ala ru'usil ya yakunu na'yan min babi aula to yin shelantawa a wuraren sanarwa wajajen kafafen yada labarai da sadarwa a wannan wuri wajen sanarwa na mutuwa shi ya fi cancanta a kula da shi ko? wani zalika jazamna bihi ilfakaratin lati kamla Malam malon ya ce saboda haka ne muka ƙarfafa wannan magana a karar da muka karanta gabanin wannan na wajen hani wanda shari'a ta yi wajen shelantawa da kururutawa da nuna bajinta da girman wannan mutumin da Allah ya karɓi ransa ina fata an gane wannan shine ba a so ayi dan a sanarwa mutane ina fata an gane aka ce wane ya rasu kuma za a yi sa lokaci kaza shi kenan kaga wanda bai sani ba dan ya sani in yana so ya halarci zuwa wato jana'izan wannan shi kenan babu laifi amma yadda mutane suke yi a yau wajen kururuntawa wajen nuna abin nan da wannan shine wanda shari'a ba ta so sannan kuma ga wata al'ada mummuna na yahudawa da nasara da al'umma ta ɗauka yau sai ka ga musulmi har wanda suke da awar sunna sai ka ya ce ma da jama'a yau shekara talatin da rasuwan mahaifina a sashi addu'a ana yana daga cikin bidiyoyi ina ba ta an gane ga ga maza Allah ya ce sai mun yi koyi da kiristoci da yahudawa to gashi nan dama su ne Wasu suke yin birthday ba suke anniversary abin nan to shine mu ma yau muka ɗauka. sai ka ji an ce eh, we love you but Allah loves you ko more saboda haka kaza kaza duk wannan yana daga cikin bidiyoyi da mutane suke yi a yau wannan koyi ne da nasara da yahudawa yanzu sai musulmai suka ɗauka suna aiwatar da shi a mu'amalarsu hatta wanda suke kiran kansu ustazai haka da suna yin wannan abu wannan duk ba daidai bane bid'a ce kuskure ne ai daga cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ina fata an gane sai kaga mutum ya fa a status ya kawo hoton wannan mutumin ya kawo yana kawo wai kai kuma wai sai ka bi shi da comment ka taimaka masa a bid'ansa sai ma kana da commission manzo Allah ce la'anallahu Allahu man awa muhdithan Allah ya tsine wa duk wanda ya ba dan a kariya wanda ya kirkiro wani abu ya ba shi kariya ko ya karfafa shi a kai, Allah ya tsine masa ko kai kuma ka bi shi ina ba ta an gane to a kula da wannan Allah ya shirye da malam ya ci gaba da cewa wa qad yaqtarinu bihi umurun ukhra hiya fi dhatiha muharramatun ukhra malam yace ana iya gwamutsa wa'ansu al'amura daban wa'annan al'amuran a karan karan kansu shine fi zatiha a karan kansu muharramatun ukar su ma suna daga cikin wa'ansu abubuwan da aka haramta na daban a musulunci mislu akhdhul ujra ala hadha siyah malam yace kwatankwacin ihu da ake yi wajen sanarwa ina fata an gane wajen sanarwa da ake yi a jahiliya a da mutum ne ake tsaye da shi sai je bakin kofan gidaje da bakin kasuwanni sai dinga ihu jama'a an yi rusuwa yana ihu Ta kaga har ya jawo hankalin mai mutane to nan kuma sai kaga an kawo wani abin da zai ƙara taɓa mutane ana abin nan na ihu na sanarwa kamar yadda wa'ansu suke yi a tsaya a kofar gida ana ihu ko ana sa mutane don su yi kuka a taba su to shi ma ya shiga cikin wannan ina fata an gane wanda alhamdulillah wannan bid'ar da yi yawa a cikin mu ba a kasashen laraba ake yi akwai mutumin da kawai aikin sai sa mutane kuka idan ya zo wajen zai ta wa'ansu kalaman da sai ya taba zukatan ku ku fashe da kuka kuma an ba kai kuka ba kai ma idan ya je mutuwar garin eh, gidanku shi ma ba zai kuka ba kaga ya zama biki ko yawa to irin wannan zaka ga ana yi a kasashen larabawa musamman ma mata zaka ga akwai wata mace ita aikin ta kenan in ta shigo gida ta rikita mata ka san abu kadan zai rikita su ko sai ta yi wa'ansu kalaman da za ta rikita su dukansu sai su harjice sai ai ta ihu tana ihu su ma tana ihu shikenan daga nan shikenan an yi abin da ake so in ita kuma wanda aka yi wa mutuwa tana sun tana kallon ku in ba ku yi kuka a nata ba kai ma an aka yi muku mutuwa in ta je gidan ku ba za ta yi ba kamar ta wannan to malam yace to irin wannan shi ma yana ciki wa madhil mayyit da yabo ga wanda ya mutu na mace a dinga yabansa bima yu'lamu annahu laysa kadhalik da abin da an san cewa ƙarya ne wannan mutumin da ya mutu bai da wannan sifofin kamar yadda yau za ka ji ana yi an san mutum mutumin banza ne sai ka jana cewa kai wannan ai mutumin kirki ne kuma an san ƙarya ne ko ba haka ke yi ba yau to malam ce to shi ma wannan ya shiga ciki ka qaulihim malam yace kamar yadda suke cewa as-salatu ala fakhril amajid al-mukarramin ku zo ku yi sallah ga wani mutumin girmamawa abin girmamawa abin karramawa wa baqiyatu salaful kiram salihin wato ragowan magabata na kwarai kana neman magabaci daga cikin magabata na kwarai to katar da wannan mutumin Kaga irin wannan kalaman baya halata kai amfani da irin shi ina fata an gane da yawa daga cikin mutane suna amfani da irin wannan to wannan shine gaɓan da ya kamata mu tsaya a kansa idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha Allah subhanahu wataala gaba ta 24 tana da ɗan tsawo kuma lokaci ba zai ba mu dama da zamu iya karanta ta hadisin na da tsawo har mu yi bayanin fiqhun da ke cikin hadisin ba yanzu dai abin da mana yake so ya nuna mana duk abin da yayi kama da irin ɗabi'un maguzawan farko a wajen sanarwa na mutuwa to mu ma idan muka yi shi mun shiga cikin wannan hannun da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi ina fata an gane abinda kawai ake so mutum cewa akwai hanyoyin da ake sanar da mutuwa an sanar cewa wane ya rasu za mu yi masa wato sallar jana'iza karfe kaza shikenan amma ba abin shi da wani kururuntawa ba abin shi da wani abu kawai in an sanar wannan ba laifi amma idan aka bi shi da kururantawa wajen nuna al'umman garin nan sun yi asara saboda irin wannan bijimin mutumin irin wannan kaza da kaza da kaza to irin wannan magana to yayi daidai da ɗabi'an jahilan farko kuma wannan laifi ne haramun ne manzo Allah ya hana ina fata mun gane wannan to sai mu tsaya a wannan gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka na'am na'am na'am na'am idan akwai gawa abin da nake nufi kaga an ana sallame ga wato ana sallamewa da ake yi ana daukan gawa ne a tafi da ita in aka yi haka kai ba za ka tashi ba sai kai kabarbanka Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kaga ka cika ukunka kuma suka ce assalamu alaikum wa assalamu alaikum yanzu kai sallar ta cikakkiya amma in aka sallame ba a dauke gawa ba tana nan a wajen suka ci gaba da karatun ta yadda ake yi inda daman wa ake wa sallar gawar za a yi wa addu'a kana nan sai ka ci gaba amma aka ɗauke gawar kawai kabarbarin kawai za ka yi ka fahimci matsalar na'am a ba a yi sai dai ka yi taimak idan baka samu ruwa ba sallan gawa yadda sallolin farilla take haka take ba bambanci a kai kawai sai dai yanda in ba samu ruwa ba a sallar ka tafarilla aka sallar gawa in babu ruwa aka rasa to za ta yi taimama kamar yadda ake taimama a sauran wato sallar kafin ji matsalar yawa ba bambanci wa alaikum salam shari'a ba ruwanta da wannan sai ka hakura har sai ka yi alwalar in ta ka rasa Allah ya san niyyarka zai baka lada da niyyarka an fahimci matsalar amma ka ce wai za ta yi sallah ba alwala ba a taimama ai taimama ana yi ne in ba ruwa ko kuma baka da lafiyar da in ka ba baka da isasshen lafiyar da idan kai amfani da ruwa zai iya zama maka illa a lafiyarka shi ne musulunci ya maka rangwame ya amfani da ƙasa bayan ga lafiyarka ga komai kai shari'a tana tafiya akan komai kuma tana kawo wa mutane mafita ta yanda ba za ta wahalar da su ba ina fata an gane wannan shi ne wa alaikum ya daga hannu yadda ya saba zai ɗaukaka hannunsa ya yi kabarbarinsa yadda ake yin kabarbari shi kenan idan yin haka sannan sai a yi sai ya yi sallama an gane? alaikum salam na'am eh, eh. mace kenan in mace ce shine ake son muharramai in abu muharrami to duk mutumin da zai taba gawar a tabbatar a daren bai tara da iyalinsa ba shine ka'idar misali mutum ya mutu yau jiya da daddare yau da safe za a binne shi to babu muharraman sa cikakku da za su rike shi a ka wanda zai zo ya rike to a tabbatar cewa bai tara da iyalinsa ba a cikin wannan daren zuwa wayewan garin yau in ya tara to ba zai taba ba sai wanda bai tara da iyalinsa ba haka manzo Allah yayi ko yayi wanka ba abinda ake nufi dai in dai ya tara a cikin dare ba gari ya waye bane to a wannan dan a garin lokacin da aka zo ta ba zai taɓa ba shi sai dai a tsaye da shi lokacin da yar eh, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta rasu da aka zo abin abin da manzo Allah ya ce kenan yace a tabbatar cewa wanda zai shiga da ita tare da iyalinsa a daren jiya ba sai eh, shine ka'ida kaga mutane suna bukata a karantar da su wa'annan abubuwa irin su aminu <laughs> ta eh, eh, <laughs> irin <laughs> eh. a'a in a cikin muharramanta dukansu sun tara da iyalinsa a jiyar da dare zuwa wayewan gani yau to za a nemi wani da ba muharraminta ba amma ya tara da iyalinsa ba a cikin dare shi sai rike sai a shigar da ita shine ka'ida wa alaikum salaam. a'a ai a ciki bayani malami yake yi yanzu misali in aka zo ba ana kafin a ka ba ko har aka zo da gawar sai malami ya ce to jama'a ga da manzon Allah ya ce duk wanda zai taba ta ya tabbatar bai tara da iyalinsa ba a daren jiya zuwa yau shikenan kaga ka isar da sako ina fata an gane wannan abin da shari'a ta kawo kenan da eh. an fahimci matsala Allah ya samu dace saboda haka na ne na je shi kenan Allah ya samu dace na gode shi Allah ya samu dace fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk